wannan muka ce kalmar jihadi a yau ta waye gari sakamakon kiyayyar da ainihin kasar amerika da yahudawan duniya suka haɗa kai suka yi mata har sharrin ya kai wa kasar saudi arabia a yau ta canza syllabus ɗin karatunta an ciccire duk ayoyin da suke magana akan jihadi da ayoyin da suke magana dangane da kyamar yahudawa da sara waɗanda suke cikin syllabus ɗin yara 'yan primary da 'yan jss kamar secondary da kuma babban secondary wannan sharii ne jama'a kuma makirci ne na yahudu wanda yau ɗin nan za mu ba da karfi wajen tattauna waɗannan matsalolin sha Allah ta'ala ina son mai saurare na da kallo na ka sani da cewa ko ka san cewa sarki Fahad shine ya ɗauki Usama bin Laden ta bayar da shi a kan cewa wannan saurayi gwarzo wanda zai iya taimaka wa ƙasar america wajen ta yi yaƙi da ƙasar rasha a yi galaba a kanta Usama shi jagoranci dubunnan matasa wadda sarki Fahad a ƙarƙashin gwamnatin Saudiya suka tura su. A wannan lokacin ƙasar Rasha tana ainihin bukawama wato suna ainihin maya, suna bugi in buga da kasar Amerika da akan wani zai kwantar da wani don shi ya zama shugaba. Daidai wannan lokacin ne america tana kawance da kasar saudi arabia sai ta nemi a bata ɗauki sai aka zo su waɗannan matasa su usama dama in ba ni kashinin addini ne sannan yan boko ne da sun karatun su a kasar america usama electrical electronics engineer ne aimanu zahiri da makamantansu wasu su architecture ne wasu su operational researchers ne ma'ana sun kware a fagage waɗanda a yau waɗannan fagagen ne turan duniya yake ji da waɗannan fagagen na ilimi a ƙasashen kuma nasu suka yi karatun da haka suka dube su aka rayar da su amma su su usama an tura su ne a matsayin masu jihadi na kare gwamnatin ƙasar afghanistan wadda gwamnati ce ta musulmi ko da ike a lokacin ba gwamnati ce wadda take bin tsarin musulunci ba amma gwamnatin ta musulmi ce lokacin da yaƙi ya yaƙi su sama suka haɗu da amerika suka karya ƙasar rasha su manufarsu ita ce rasha tana da barazana ga gwamnatin ainihin musulmi ta ƙasar afghanistan amerika kuma manufarta ita ce rasha tana barazana ga ita dangane da rusa ta don ita tsare ta zama gaba wannan masar sai suka haɗu sai suka yaƙi ƙasar rasha da suka durƙusa ƙasar rasha kasar rasha da kanta ta kwashe ina ta ina ta ta gudu ta barar kasar bayan da ta kwashe ina ta ina ta shikenan yanzu muhalafa wato abokantaka da aka yi da waɗannan sojojin mujahidai a ƙarƙashin yardar sarki fahad duk malaman duniya na lokacin waɗanda suka kai matsayin mujtahid waɗanda gwamnatin saudiya take ji da su sun amince da wannan abin da aka yi su bin bas su usaimin su malam albani su dukkan su baki ɗaya sun amince a cikin cewa wannan jihadi ne na karamin musulunci don haka waɗannan matara su je su yi daidai ina son ku gane ba dan kuma muna da ciwo ne da yake damun mu ne, akwai yara yan kanana ba su yin shekara 22 23 an dauke su an kai su jami'ar islamiyya da ke madina an kai su jami'atul malik kai su ina ne suna karatu malaman kasar saudi arabia suna jirkita musu kwakwalwa daga hakikan abin da yake faruwa wannan dole ne mu fito da hakika mu gaya wa mutane ban kuma waɗannan yaran suna rawa suna ruɗa mana ƙasa da sunan cewa wai sun koyo da awar salafiya ta gaskiya mu kuma mun san cewa akwai yaudara a ƙarƙashin ƙasa da su ba su ba sai dai da yake suna da tsarkin zuciya inda aka gina su a kai shine suka tashi suka hau a kai don haka yau suke haifar da fitintunu a ƙasashensu da dama da suke dawowa fitinar ita ce waɗannan matasan da suka je suka gama wannan yakin a ƙasar rasha sai suka dawo suka ce to yanzu za su tabbatar da gwamnati musulunci da su da matasan da suka je suka haɗa kai su ne matasan 'yan taliban su kuwa su usama sunan tasu tafiyar ka'idatul jihad wannan sunan fahad ya san da shi ya yadda da shi gwamnati da malaman Udi arabia sun san su sun yadda da su akan ka'idatul jihad ina ma'ana ka'ida ita ce rundina ko dabar yan jihadi kowa ya amince da su a haka ibaran dukiya ake a ba su sadaka malamai suke fatawa suna cewa matasan duniya matasan duniya ku tashi ku je ga musulunci can za a ci a kasar afghanistan ku taimaka daga nan najeriya jama'a akwai da yawa matasa yan uwanmu da suke wurin tafiya na iya shi da guda ɗaya wanda yanzu in na gaya muku duka za ku san shi malam rabi afghani me yasa muke ce mishi afghani da muka san shi dalili shine ya karɓi wannan fitawar, yana kuma daga cikin waɗanda suka yi nasara suka je sai da suka yi jihadi a cikin ainihin kasar afghanistan tare su ma bin laden a ina kasar afghanistan malam rabi afghani kuma ɗan kano malami ne yanzu ka je ka tambaya ka je ka bincike shi tarihi wannan abu ne wanda duk matasa duk malaman ahalus suna suka amince da shi lokacin da gwamnati ta ainihin tabbata sai ka ce to yanzu za su tabbatar da shari'ar musulunci a ƙasar afghanistan cewar za su tabbatar da shari'ar musulunci sai kuma amerika ta ce bata yadda ba to yanzu ina ruwan amerika menene ruwanta na daidai ita fa dama ba ta da alaƙa da ƙasar afghanistan ita malar ta ita ce ya za a yi a rusa rasha an taimake ta ta rusa rasha su kuma masu jihadi manufarsu ta tabbata sun karya gwamnatin rasha wadda take so ta ci ƙasar musulmi sai amerika ta ce san ba ta yarda ba don haka sai ta juye wasu fahad cewa to waɗannan matasan su fita su bar ƙasar afghanistan su koma ta ƙasashensu kasar afghanistan ci gaba da sarautar gargajiya wadda sarki sha yake a lokacin ne aka samu su siyaf kalbutin hikmetiyar da makamantar sai suka ce to ba za ta yiwu ba to amma waɗannan su kuma mafi yawancinsu 'yan ƙungiyoyi ne 'yan ɗariƙo ne 'yan mazhabi ne sannan kuma 'yan brothers ne waɗanda isu isu ɗin su kalbuddin da su yasul jihad ba su yadda da junansu ba da haka sai ta dawo sai ta rike musu tsakaninsu da haka sai waɗannan matasa 'yan ɗaliban da 'yan alka'ida sai suka ga mu yanzu muna gwagwarmayar mu kafa gwamnatin musulunci ga amerika ta danno mana fitina waɗanda suke gabanmu su ne dattawa su ne malamai kuma sun rikice wannan yana cewa sai dai ɗan ɗariƙar shaziliya ya zama kaza wannan yana cewa sai dai ɗan mazhaba hanafiya ya zama kaza wannan yana cewa sai dai profesa kaza ya zama kaza sai suka haɗu sai suka yaƙi waɗannan malaman nasu sai suka kore su kalbin jihar wane ne da aka kuma sai suka gudu kasar iran wasu duk sai suka watse sai kasa ta koma yanzu da yan taliban su kadai sai yan alka'ida waɗanda baƙi ne a ƙasar kun ji abin da ya kawo su sai su fa kuma sai suka dawo suka saka san zuciya sai suka ɗauki fatawar amerika to yanzu lallai dole su usama su bar kasar a bar ƙasa a yi sarautar gargajiya amerika ta yi sarautar gargajiya amma ba ta yi shari'ar musulunci ba jama'a kun fahimta da kyau a daidai wannan lokacin ne sai su usama suka ce ba za su dawo ba to kuma shine sai malaman su biya sai suka juye suka ce to shikenan su usama yanzu sun yi huruji alal a'imma sun saba wa shugabanni su usama sun zama khawarijawa sun saba wa shugabanni nan daga nan sai kuma fatoyi suka juye sai fatoyi suka juye sai fatoyi suka juye to wannan fitinar sai aka koma yanzu ana yaɗawa cewa su usama khawarijawa ne su usama khawarijawa ne menene dalilin khawarijin su usama domin su kidbaro kasar afghanistan suka tare kafirai daga ita da nufin sun zauna za su tabbatar da shari'ar musulunci a kasar kun ji dalilin khawarijancin su wani kuruji khuruji alal a'imma kuma ya saba wa manhajin salaf al khuruju alal a'imma sai ka ce a waccan umarnin da ya tura su kasar afghanistan umarni ne na shugaban musulunci amma wannan na son zuciya ne wanda amerika ce ta bashi fatawa shi kuma ya bamu don haka ba za mu ɗauka ba kun ji asalin fitinar to yanzu duk ɗalibai da ke kasashen saudi arabia suke karatuttuka kullum aikin kenan malaman suna zirga musu cewa wannan huji ne alal a'imma don haka yanzu duk wanda ya dawo daga saudiya karatu Bincikan shi ka ji me zai ce game da su usama duba irin pamphlets da ake ba su to bambancin mu shine mu muna bin manhajin salafi amma ba ma takalidanci da kowa sannan kuma ba mu yarda wani ya wasa hankalin mu ba ba dan koyi ba don mu yara ne yan muri-muri waɗanda ba mu san me akai shekara ashirin ko shekara talatin ba balle kawai yanzu ka zo kai mana wahayin abin da kai kake gani don haka hakikanin al'amari jama'a kun ji abin da ya kai yanzu kasar saudi arabia ta yarda da fatawar da america ta bata daga ciki yanzu kasar saudi arabia ta hana wani ɗan ƙasar ya fita ƙasar waje gina makaranta ko masallaci in aka kama shi to za a kama shi da laifin ta'addanci akan ne akan ya ba da kuɗi a zuwa gina masallaci na'am a nan garin zaria akwai wani wanda yake yana nan yana gina masallaci wannan masallacin yana gina shi ne da kuɗin da wani abokin shi yake aiko mishi daga madina wanda shi kuma yana karɓo kuɗin ne daga wurin wani ɗan ƙasar saudi arabia masallaci ake ginawa ranar da aka kama wancan da ke ainihin madina da kuɗi aka tuhumci shi da ta'addanci ita shi ba ta'adda ba ne ga yadda za a tura waɗannan kuɗi a je a bincika me ake masallaci ne ake ginawa da inda nake magana nan yanzu masallacin ba shi da nisa da aka ce sa shi wani mutum da aka kama jama'a sai da aka ɗaure shi wajen watanni shida kan ana zargin shi da ta'addanci me ta'addanci gina masallaci domin dama daidai lokacin da aka september 11 sai wasu daga cikin masanan kasar america suka ce saudi arabia ta gina kuma ta ba da dama ta kasar tana zuwa suna gina masallatai da makarantu a wasu kasashe sai ce waɗannan wuraren sun zama cibiyoyi na ta'addanci sai ce that must be stopped yake dole a da wannan wannan magana ce don haka yasa a kasar saudi arabia jama'a laifi ne wani kasar kasar saudi arabia ya aika da kuɗi a je a gina masallaci ko wata makaranta a wata kasa. saboda amerika ta ce laifi ne to sarakunan su ma sun yarda da fatawar shehu bush mufti al'a'ala bush fatawa bushiya ce ina fatan kwanar wannan alfat alfatawan bushiya ce fatawa ce ta bush ba fatawa ce ta ainihin sunna ba wannan ya haifar da yanzu akwai mutanen da ake sa ido a kan shigi da su zuwa ƙasar saudi arabia ba don komi ba saboda sun shagaltu da nishaɗi samo taimako daga ƙasar su zo su ainihin gina masallatai da makarantu a wasu ƙasashe don haka wannan jama'a ya faru ne duk sakamakon mai sakamakon rashin yin jihadi